Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta zargi ta daddawa da kin duba ƙudurorinta akan lokaci idan ta tura mata. Har wa yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja ta bayar da umarnin rufe dokacin makarantun sakandaren jihar na tsawon makonni biyu saboda matsalar tsaro. Sannan za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Plateau ta ce ba za ta zartar da wani batu ba game da mafi karancin albashi har sai ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki. Idan muka tsallaka ƙetare kuwa za ku ji cewa an soma zaman makokin rasuwar Prime Minister ƙasar Cote d'Ivoire Bakoyoko. Sannan a ɓangaren labarin wasanni kuwa Liverpool ta lallasa RB Leipzig bayan jerin rashin nasara a gasar Premier a inda ita kuwa Barcelona ma ta bi sahun Juventus wajen ficewa daga gasar zakarun Turai. Dokanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su daki-daki sunana Rabiu Abdullahi. Majalisun tarayya biyu wato majalisar wakilai da ta dattijai sun ci karo da juna wajen duba ƙudirorin da wata majalisa ta amince da shi a zaman majalisar na ranar Laraba shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Alhaji Alhassan Ado Doguwa ya bayyana cewa majalisar dattijai ba sa duba ƙudirin da majalisar wakilai ta aike musu da shi a kan lokaci. Alhaji Ado Doguwa ya yi wannan magana ne lokacin da yake karanta wasu ƙudirori da majalisar dattijai ta aike ake musu da shi a zaman majalisar shugaban masu rinjayen majalisar ya kara da cewa a watan maris ɗin shekara da ta gabata sun amince da ƙudirin da zai ba wa kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane tallafi saboda matsin tattalin arziki da cutar corona ta jawo musu a dodoguwa ya ƙara da cewa akwai buƙatar majalisun biyu su yi aiki kafaɗa da kafaɗa kuma su dinga ba ma ayyukan junansu muhimmanci. Gwamnatin jihar Neja ta ba da umarnin rufe dukkan makarantun sakandare mallakin gwamnati na tsawon makonni biyu. A rawaito cewa an yanke wannan shawara ne bayan zaman da aka yi tsakanin gwamnatin jihar da jami'an hukumomin tsaro a jihar. Kwamishinar ilimi ta jihar wato Hajiya Hannatu Salihu ta bayyana hakan a ranar Alhamis a inda ta ce za a kulle makarantun daga ranar Juma'a wato 12 ga watan Maris zuwa 26 ga watan ta Maris shekara ta 2021 duk da cewa a baya an rufe wasu makarantu 22 wato 11 na kwana da kuma 11 na je kaka dawo ta ce wannan sabon tsari na rufe dukkan makarantun na tsawon makonni biyu zai baiwa jami'an tsaro daman shiri da kuma bincike kan irin haɗarin da ɗaliban za su iya shiga a cewarta idan aka kammala wannan bincike za a samu tsarin da zai tabbatar da zaman lafiya da kariya ga ɗaliban malamai da makarantun gaba ɗaya wannan mataki da ya biyo bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta garin kagara ne da tsagairun 'yan bindiga suka yi a ranar 17 ga watan fabrairu 'yan bindiga sun farwa makarantar ta kimiyya ta sakandare da ke garin kagara kuma suka yi awon gaba da ɗalibai ma'aikata da danginsu bayan kwanaki tara a daji 'yan ta'addan sun sake su ranar asabar wato 27 ga watan fabrairun shekara ta 2021 abubakar bello Gwamnan jihar Neja ya ce jiharsa ba ta biya kuɗin fansa ba don sakin ɗalibai da malamansu da aka sace daga kwalejin kimiyya ta gwamnati da ke Kagara. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau Aboknuhu Ayuba ya jaddada wa kungiyar kwadago da sauran rassan tan'anan jihar Plateau cewa majalisar ba za ta taɓa amincewa da wata doka ba ko ɗaukar wani mataki da zai cutar da rayuwar al'ummar jihar nan ba musamman ma ma'aikata ba tare da tuntuɓar waɗanda abin ya shafa ba abok ya bayar da wannan tabbacin ne a ranar laraba sa'ilin da shugabancin kungiyar kwadagun da sauran rassanta suka jagoranci wata zanga-zangar lumana zuwa majalisar domin shaidawa wakilan cewa gwamnati ta sanya rayuwar ma'aikatan najeriya cikin halin ni'yasu game da batun walwala da biyan haƙƙoƙinsu It must have to pass through the National Assembly, what the two chambers before it come down, it come down to Plateau State House of Assembly. Once, if that finally comes, we will invite the leaders da yake mika takardun koken nasu shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar plateau comrade eugene manji wanda mataimakin shi comrade sony akin folarin ya wakilta ya buƙaci kakakin da sauran 'yan majalisar da kada su amince da ƙudurin da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar sabon gari ya gabatar na cire batun biyan mafi ƙarancin albashin ma'aikata daga hannun gwamnatin tarayya zuwa gwamnatocin jihohi wanda ya ce hakan zai jefa rayuwar ma'aikatan cikin garari. Gaya musu cewa juya albashin ma'aikata daga exclusive list zuwa concurrent list shine abin da ba masu to makasudin abin da ya kamu kenan. wakilin tashar unity tv da rediyo ya rawaito mana cewa dimbin ma'aikatan jihar ne daga fannoni daban-daban suka taru domin gudanar da zanga-zangar a harabar majalisar dokokin jihar plateau a inda suke tarera waƙoƙinsu na gwagwarmaya Wasu ɗalibai sun tsira da ƙafarsu a wata makarantar sakandare da ke unguwar Damaga ƙaramar hukumar Maradun da ke jihar Zamfara yayin da 'yan bindiga suka kai sabon farmaki. 'Yan bindigan sun dira garin ne ranar Laraba kan babura suna harbin kan mai uwa da wabi. Akalla mutane goma sha uku ne suka rasa rayukansu kuma sun yi awon gaba da shanu. jaridar daily trust ta samu ji daga wani mazaunin garin mai suna musa da Maga inda ya bayyana abin da ya faru ya ce 'yan bindigan sun dira garin ne ranar laraba kan babura suna harbin kan mai uwa da wabi kuma ya ce akalla mutane goma sha uku suka rasa rayukansu kuma an yi awon gaba da ɗimbin shanu masu yawa a cewar musa da Maga sun dira garin ne da misalin karfe ɗaya na rana kuma suka fara harbin mutane ɗalibai na ɗaukan darasi a makarantar sakandaren da ke garin garin amma yayin da suka ga 'yan bindigan dukkansu sun arce daga aji sannan ya ce an gano gawawwakin waɗanda aka kashe kuma an kammala shirin jana'izar su yayin da aka tuntuɓi kakakin 'yan sandan jihar sp muhammad shehu ya ce kawai a bashi lokaci domin tattaro bayanai Gwamnatin jihar Kaduna a ranar Laraba ta bayyana adadin mutane da 'yan bindiga suka sace da kuma adadin da suka kashe a jihar a shekara ta 2020 da ta gabata. A cewar rahoton da gwamnatin jihar ta saki, 'yan bindiga sun kashe kimanin mutane 937 a kananan hukumomin jihar 23. Haka zalika an sace mutane 1,972 a rahoton da ma'aikatar tsaron cikin gida ta saba fitarwa kowace shekara yankin tsakiyar Kaduna ta ɗebi bi kaso mafi yawa na adadin mutane da aka hallaka yayin gabatar da rahoton ga gwamnan jihar wato Malam Nasiru ‘yan Rufa'i, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida Mr. Samuel Arwan ya ce ƙananan hukumomin birnin Gwari, Igabi, giwa da cikun an kashe mutane 468 sannan ya ce mutane 286 aka hallaka a kudancin jihar kaduna sakamakon rikice-rikice wanda tsageranci ya haifar musamman tsakanin watan yuni da nuwamban shekara ta 2020 kwamishinan ya kara da cewa cikin mutane 1972 da aka sace a shekarar 1561 aka samu yankin tsakiyar kaduna kuma 1461 daya kananan hukumomin birnin Gwari, Igabi, Giwa da Cikun. Daraktan kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC Dr. Salihu Lukman ya siffanta zanga-zangar da kungiyar kwadago ta gudanar a fadin Najeriya da cewa abu ne da bai zama dole ba ya ambata hakan ne yayin zantawa da manema labarai a birnin tarayya Abuja. Dr. Lukman wanda kafin shigar shi siyasa gadan-gadan jigo ne a kungiyar kwadago ta NLC ya ce matakin da kungiyar ta ɗauka domin neman biyan buƙatar ta tsohon yayi ne sannan ya jaddada cewa zanga-zanga a tituna ba zai sanya majalisa ta fasa shirinta na rarraba batun mafi karancin albashi ba har wa yau ya ce ba abu ba ne mai yiwuwa ga matalautan jihohi kamar yobe da zamfara su biya albashi kamar yadda jihar lagos ko rivers za su biya ba dr lukman ya shawarci kungiyar ta nlc da ta ƙara inganta tsarinta na shiga tattaunawa domin ta iya ganawa da ɓangaren zartaswa da ma majalisa game da lamarin daga ƙarshe ya jaddada cewa wajibi ne kuma nlc ta iya magance matsalar ƙwarewar aiki a tsakanin membobinta saboda ta samu damar shigar da buƙatar su ta ƙarin kuɗaɗen albashi Sai kuma labarin ƙetare ƙasar Cote d'Ivoire ta fara makokin Prime Minister Hamid Bakayoko da ya mutu a daren Laraba bayan fama da rashin lafiya a wani asibiti da ke ƙasar Jamus. Hamid Bakayoko mai shekaru 56 da haihuwa da ake ganin na zama magajin shugaba mai ci a lasan watara la'akari da kasancewarsa babban na hannun damansa a siyasa rasuwar tasa na zuwa watanni kalilan bayan hawansa kujerar mulkin kasar a matsayin prime minister marigayi hamid bakayoko da ake yi wa lakabi da golden boy ko kuma na daban a harkokin kasuwanci da siyasa ya karbi mukamin ne watanni tara da suka gabata bayan rasuwar ahmadu gon da ke matsayin ɗan takarar shugabancin ƙasa a wancan lokaci prime minister wanda ke matsayin fitaccen ɗan kasuwa kuma mai cikakken ilimi na zamani tun yana da shekaru 25 a duniya ya kafa jaridar le patriot kuma a wancan lokaci ya fara aiki da jam'iyyar rdr karkashin alasan dramani otara yayin da wasu ke kallonsa a matsayin jigo ko kuma guda cikin waɗanda suka taimaka aka kafa jam'iyyar a shekara ta 1994 a shekarar 2000 ne tauraruwar bakayoko ta fara haskawa a fagen siyasar cote d'ivoire inda ya rike mukamin ministan sadarwa a shekara ta 2003 lokacin yana da shekaru 38 a duniya makusantan marigayin da ke tabbatar da mutuwarsa sun ce ya rasu ya bar matarsa guda wato lauya Yolande Tono da yaransa guda hudu. To sai kuma labarin wasanni ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta yi nasarar sake lallasa RB Leipzig da ƙwallaye biyu da nema a wasan su na daren ranar Laraba da ke matsayin haduwa ta biyu a zagayen ƙungiyoyi goma sha shida na gasar cin kofin zakarun Turai ƙwallayen da suka zama ƙari kan guda biyu da tawagar ta Ingila ta zurawa RB Leipzig tun a haduwar farko ƙungiyar Liverpool wanda ta samu ta biyu ta hannun 'yan wasanta na gaba Mohamed Salah Masar da Sadio Mane na ƙasar Senegal ƙungiyar ta sake samun karsashin tunkarar zagayen gab da na kusa da na ƙarshe daidai lokacin da mafarkin kare kambunta na Firimiya ya subuce mata sakamakon jerin rashin nasarar da take a gasar inda yanzu take matsayin ta takwas bayan doka wasanni 28 mai horar da ƙungiyar ta Liverpool wato Jogging Club da ke yabawa 'yan wasan nasa kan irin hazakar da suka nuna a karawar duk da cewa sai bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne suka iya zura kwallayen ya ce sauye-sauyen da suka samar a zubin 'yan wasan ya taimaka matuka a cewar club dan wasan tsakiya na tawagar Fabino ya yi rawar gani a karawar ta ranar Laraba bayan sauya masa waje daga inda ya saba rikewa tun bayan dawowarsa daga jinya a Juma'ar makon gobe ne dai kungiyar ta Liverpool za ta san kungiyar da za ta kara da ita a rukunin ƙungiyoyi takwas na gasar bayan hukumar UEFA ta fitar da sabon jadawali a gefe ɗaya ma ƙungiyar PSG ta yi wa Jarod da Barcelona bayan da suka tashi ci ɗaya da ɗaya wato biyar da biyu kenan jimilla a wasanni biyun da suka doka a zagayen ƙungiyoyi goma sha shida na gasar ta UEFA. To da labarin wasanni kuma muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman Suleiman Hassan da ya tace. Ni Rabiu Abdullahi da na karanto nake cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar Unity TV murya cikin nazari. Bissalam. Labaran duniya. Labaru da ɗumi babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity